بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وروى عنه مولاه سفينة أنه قال الخلافة ثلاثون سنة ثم تسير ملكا فكان آخر الثلاثين حين سلم سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي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 bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau talata daren laraba ashirin da takwas ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da ɗaya ga watan biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan majalisi a wannan darasi na bugyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wato inda muke magana ko muke sharhin saƙon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki musamman 'yan shi'a mazauna iraki wanda wannan shine darasinmu na eh, ashirin kuma a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci mai albarka wannan shine na 134 eh, ibn taimiyya ya kawo mana maganar eh, hadisin ilbad ibn sariya radiyallahu ta'ala anhu wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan hadisai wanda suka tattari a al'amura masu yawa a ƙarƙashinsu wanda muka yi sharhin sa a majalisi biyu sharhin wannan hadisi zai iya buƙatar sama da majalisi biyu uku hudu biyar to amma dai za mu taƙaita haka domin mu ci gaba da karanta sauran bayanai da shekul islam ibn taimiyya ya kawo ibn taymiya yace warawa anhu maulahu safinatu annahu qala al khilafatu 30 sana thumma tasiru mulkan فكان آخر الثلاثين حين سلم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما الأمر إلى معاوية ملك وروى عنه مولاه سفينة bararren bawan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda sunan shi safinatu wato abu abdurrahman ya ruwaito daga shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama annahu qala shi manzo sallallahu alaihi wa sallama yace al-khilafatu 30 sana khilafanci ko halifanci shekaru 30 ne thumma tasiru mulkan sannan kuma sai ya zama mulki فكان آخر الثلاثين حين سلم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما الأمر إلى معاوية سيكسن شيء ƙarshen shekara ta talatin lokacin da jikan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama alhassan ɗan ali allah ƙara musu yarda ya danka al'amarin shugabanci zuwa ga mu'awiya ɗan abu sufyan radiyallahu wa kana mu'awiyatu awwalal muluki malai ce mu'awiya shine farkon sarakuna wafihi mulkun wa rahma yana wato mulkinsa yana eh, tattare da mulki da kuma tausayi kama ruwa fil hadisi kamar aka ruwaito a cikin hadisi satakunu khilafatu nubuwa halifancin annabci zai kasance summa kunu mulkun wa rahma sannan a samu mulki mai tattare da rahma summa kunu mulkun wa jabariya sannan a samu mulki wanda yake tattare da kama karya summa kunu mulkun adud sannan kuma a samu mulki wanda yake tattare da zalunci mala yake cewa wato dan ya nuna cewa khalifanci wato al-khulafa'ur rashiduna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin irbad ibn sariya inda yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina annabi yace ku rike sunnata ku rike sunnar halifofi na shiryayyu to su wane ne halifofin annabi sallallahu alaihi wasallam shiryayyu daga ina suka fara kuma daga ina zuwa ina suka tike to shine ya kawo hadisin safina maula rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake fassara lokacin da ake kiransa zamanin khalifanci wato shekaru ne talatin haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nuna ya ce alkhilafatu na sana wato zamanin khalifanci zai ɗauki shekara talatin sun tasiru mulkan sannan wannan khalifancin ya zama mulki Wani hadisi imamu ahmad da abu dawud da tirmizi duk sun ruwaito shi kuma hadisi ne sahihi wanda ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi to shine mala yake cewa fa kana akhiru 30 hina sallama sibtu رسول sallallahu alaihi wa عليه وسلم الحسن ali radiyallahu anhuma al'amra ila الأمر karshen shekarun nan talatin da annabi ya faɗa a wancan hadisi shine lokacin da sayyidina alhassan ibnu ali ya miƙa ragamar shugabanci ga muawiya dan abu sufiyan Allah ya kara musu yarda wato idan muka koma zuwa ga littattafan tarihi za mu kan cewa sayyidina abubakar ya ɗau shekara biyu da wata uku yana mulki shekaru biyu da watanni uku yana khalifa sannan sayyidina umar shi kuma ya shekara wato goma da wata biyu yana khalifanci sannan na usman shi kuma shekara goma sha biyu da wata hudu sannan sayyidina ali shi kuma ya shekara hudu da wata tara sannan sai sayyidina alhassan ibnu ali shi kuma ya yi wata shida idan ka tara waɗannan shekaru da watanni su za su baka 30 sana to shekara talatin wannan sai ya dace ya yi daidai da maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alkhilafatu thalathuna sana sannan idan ka duba za a ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a watan rabiul awwal shekara ta sha ɗaya bayan hijira shekara ta sha ɗaya watan rabiul awwal manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sannan in ka koma littafin tarihi sai ka samu sayyidina al-hasan ibnu ali ya danka gamar shugabanci milki zuwa ga sayyidina muawiya dan abu sufyan a shekara ta arba'in da ɗaya a cikin watan rabiul awwal kaga in ka duba ka cire shekara sha ɗaya cikin arba'in da ɗaya abinda zai baka shekara shekara talatin daidai to kaga wannan ya tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shine abinda malamai suka faɗa kuma malamai da dama na sunna sun shigar da wannan watanni shida na shugabancin alhassan ibn ali cikin wannan da'ira ta alkhilafatun nubuwa da annabi ya faɗa saboda haka khulafa ar-rashidun sun fara da sayyidina abubakar suka kare da sayyidina alhassan ibn ali wannan shine da'irar khilafatun nubuwa wannan wata shida da yana kira ragaman mulki wato su ne watannin suna cikin suna cikin wato da'irar al nubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai na alhassan ibnu ali an shugabantar da shi bayan kashe mahaifinsa ali ibnu abi talib radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta arba'in bayan an kashe shi a alhassan ibn ali shi kuma aka yi masa caffa aka yi masa caffa a matsayin shine khalifa mutanen iraki da mutanen hijaz da mutanen yaman duk suna ƙarƙashin shugabancinsa domin waɗannan su ne garuruwan da mahaifinsa yake shugabanta kun san akwai garuruwan da suke karkashin mutanen sham karkashin muawiya to a duk a wancan tsawon lokaci muawiya bai yi da'awar ne khalifa ba bai yi da'awar ne amirul muminina ba shi dai abin da ya ja a kansa shi ne batun jinin usman radiyallahu anhu cewa a meko waɗanda suka kashe sayyidina usman a yi musu kisasi sannan shi da jama'arsa su mi ƙauya wanda har wannan ta kai ga zubar da jini da yaƙe-yaƙe sannan kuma abin bai samu ba to ya tsaya a wannan matsayi shi bai yi shelar cewa shi ma yanzu ya zama khalifa ba domin tarihi ya nuna cewa sayyidina muawiya bai ja da sayyidina ali akan khalifanci ba to bayan da khawarijawa karkashin jagoranci abdurrahman ibn muljim suka kashe sayyidina ali yayi shahada sai ya kasance sauran mutane sun zaɓi na alhassan don ya maye gurbin mahaifinsa kuma alal hakika a lokacin babu wani wanda ya fi cancanta da ya zama khalifa ɗin kamarsa saboda haka aka zaɓe shi a matsayin ya zama khalifa lokacin da mutanen iraki za su yi masa caffa a matsayin khalifa ya ce to zan yarda amma da sharaɗi guda sharaɗi guda shine ku yarda ku yi yaƙi tare da ni idan har zan fita yaƙar wani wato tu tuharibuna man haramtu ku yaƙi wanda duk zan yaƙa wato na man salamtu sannan ku yi sulhu ku zauna lafiya da wanda duk zan yi sulhu da shi wato ku yadda idan yaƙi ne za mu fita tare wato ba za ku yi min shigo-shigo ba zafi ba sannan kuma idan sulhu ne to za ku yarda da duk wanda na yarda mu yi sulhu tare suka ce sun yarda da wannan a kan wannan ne ya miƙa hannunsa suka yi masa caffa ya zama khalifa to a iya wannan ɗan lokacin shi sai na mu'awiya yana sham da kuma ƙaruruwan da suke ƙarƙashinsa to daman annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa cewa inna ibni hadha sayyidu wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn min al-muslimin ya ce wannan ɗan nawa ya nuna alhassan ibnu ali ya ce ɗannan nawa shugaba ne kuma ubangiji zai samar da sulhu ta hanyarsa tsakanin wasu ɓangarori biyu masu saɓani na musulmi wato ta hanyarsa za a samu haɗin kai a samu sulhu tsakanin ɓangarori biyu masu saɓani na musulmi to wannan mu'jizar da manzo sallallahu alaihi ya furta da wannan karamar da Allah maɗaukin sarki ya so girmama sayyidina Hassan da ita ta ce ta tabbata a lokacin lokacin da ya fito ya kirawo ya kirawo sayyidina Muawiya Muawiya shi bai nufi yaƙi ba domin irin mutanen da suke bayan sayyidina Hussein su ma suna da yawa mutanen Iraki duka mutanen Hijaz Makka da Madina duka haka da mutanen Yaman duk suna tare da Hassan wato yana da jama'a yana da sojoji wanda idan yaƙi za a yi to ba ƙaramin zuwa da jini za a yi ba na haka shi kansa sayyidina ba ya da sha'awar a ce an gabza faɗa irin wanda aka yi a zamanin na ali asiffin don haka shi ma yana neman abin da zai kawo wato tsagaita zubar da jini ko kare jinin musulmi to lokacin da sayyidina hassan ya bujiro da sulhu cewa a yi sulhu sai ya yadda to kuma shi sulhun da ya niyar yi shi ne gaba ɗaya ya janye ya bar wa mu'auya shugabancin to haka kuwa aka yi to daman ya riga ya kafe mutanensa a kan wannan suka yi masa cappa cewa duk wanda zai sulhu da shi za su bi shi za su amince ba za a yi rigima ba haka lokacin da ya ce a yi sulhu babu wanda ya ja cewa shi bai yadda ba ko ya ja daga ya ce zai yi rigima ka haka na Hassan ya janye wa muawiya a wannan lokacin aka samu haɗin kan musulmi duka daular musulmi ta zama abu guda ɗaya a ƙarƙashin inuwa ɗaya ƙarƙashin shugabanci ɗaya shine shugabancin muawiya ɗan abi Sufiyan? to wannan ita shekarar ita ke kira amul jama'a wato shekarar da aka samu haɗin kai a al'umma musulmi ta dunkule ta zama jama'a ɗaya ta cure ta zama ɗaya daga lokacin aka samu istikrari wato zaman lafiya a kankanin al'umma ba a tunanin fada ba a tunanin tashin hankali don haka hankalin musulmi ya dawo ya tattara guri guda yanzu babu abin da za su sa a gaba illa kuma su yi tunanin yadda za su faɗaɗa addinin su shigar da shi garuruwan da suke kishinsa inda suke da bukatarsa da abubuwa duk sun tsaya cak saboda wani rigimar da take ta cikin gida don haka maganar a fita a kai wato musulunci wasu garuruwa da wasu ƙasashe duk ya dakata don su kansu musulmin ba su samu nutsuwa a tsakaninsu ba to tun daga wannan lokacin sai aka samu sai aka samu nutsuwa aka samu wato haɗin kai al'ummar musulmi hankalinsu ya koma guri guda abinda da ba a samu ba tsawon shekaru da aka yi sai na mu'awiyar shekara ashirin yana gwamna a sham ya shekara ashirin tun zamanin sayyidina umar yake gwamna zamanin sayyidina usman ya tabbatar ya bar shi a nan sannan sayyidina ali da ya zo ya same shi akan wannan abin nan tun zamanin sayyidina umar yake gwamna a sham haka ya shekara ashirin yana a matsayin gwamna sannan ya kuma shekara ashirin yana matsayin khalifa yana matsayin amir wato sarki na muminai kaga shekara arba'in kenan yayi yana shugabanci kuma a zamanin shugabancinsa ba a samu hatsaniya ba ba a samu rigingimu ba tun daga lokacin da sayyidina hassan dan ali ya janye masa ya sakan masa shikenan duk duniya kuma sai aka zauna lafiya kowa ya miƙa wuya sai zama an samu zaman lafiya sannan kuma sayyidina muawiya mutum ne mai karamci mutum ne mai kyauta mai tausayi wannan da shi ne ya mallaki mutanen mutanen sham to kuma talakawa inda har za a tausaya musu a cikin harkokin rayuwarsu ta yau da gobe za a sakan musu mara za a ba su abin da zai rike musu rayuwa babu shakka ba ruwansu da da mulki mai mulki galibi abin da ke faruwa ai zalunci ke sa talakawa su ce su ba su yadda ba amma da a ce daɗi suke ji to in za ka in shekara dubu ma ka je ka shekara zuwa abin da ya dame su duk ƙasashen da ga ana ta bore ana ta rigima ai zalunci ne yayi yawa wato an talauta mutane karfi da yaji ba wai dan ubangiji ya ki sakin arzikinsa ba ubangiji ya saki ya ba wa kowa ubangiji tun da lokacin da ya halitta sama ya halicci ƙasa ya ƙaddara abincin kowa wa ƙaddara fiha aqwataha tun wannan lokacin ya ƙaddara abincin da kowa zai ci kowa nan ubangiji ya kasa ya kasa masa kasansa to da a ce mutane ba za su yi zalunci a junansu ba kowa zai samu kasansa kowa zai ce koshi ba wanda zai tashi yana jin yunwa to amma wani ne zai riƙe na wani ko ya haɗe da nashi da na wasu duk ya tattara wuri guda ko ya rike ko ya rarraba na kusa da shi su ta wadaƙa suna cala da dukiyar al'umma to kaga anan ne da wuya ne ko da an yi haƙuri na wani lokaci to haƙuri yana da iyaka za a samu kuma lokacin da mutane za su balle to musamman kuma a haɗa abu biyu wato wani lokaci shi dan adam in ka hana shi duniya ka bar shi addininsa to sai kyale ka shugabannin suka hana talakawansu duniya kuma amma sun bar su su je su nemi lahira to sai ka rika jin cewa ku ci mu ma namu zai zo za mu ci yana jin cewa akwai rana shi ma da zai ci tunda an bar shi yana addini yadda Allah yake so to amma ka hana shi duniyar kuma ka hana shi addini to ya kake so kenan ya rasa nan ya rasa can kaga ba zai iya hakuri da wannan asara haka ba to abin da yake faruwa a wasu kasashe ke yanzu kamar tunisia ai kaga abin da ya faru kenan an hana su addinin an hana su kuma duniyar ga bakin talauci kuma ga bakin jahilci da rashin fahimtar addini masu karantar da addinin an kama su an kakkashe su an rufe wasu da mutane suna cikin jahilci ga kana zuwa sallah akai akai a kama ka a daure ka a ce dan ta'adda ne kai sallah akai akai ba za ta yi ba har ta kai ma sallar la'asar da abin zahar da la'asar an an an gwame su guri guda an haɗe su saboda haka za a kira sallah la'asar a azhar uku saura kwata a ba da minti biyar mutane su taru sai a yi sallah zuwa saura biyar an gama sallah hudu saura biyar sai a kira sallah abin nan kai a uku daga an kira sallah uku kuma a ƙara ba da minti biyar kaga uku abin nan uku saura biyar sai a kira sallah an kira sallah kuma a ba da minti biyar karfe uku daidai a tada sallah a gama sallah uku da minti biyar ko da minti goma kaga an haɗe a zahar da la'asar wai kada a ci lokacin mutane suna ayyuka ma'aikatan gwamnati kada ɓata. lokacin burge ba so ma ya hana sallah azhar da la'asar yadda shi yake gani suna hana mutane ayyuka ana bata lokaci to da bai samu iko ba shine aka aka yi irin wannan da an gama kuma aka masallaci a kulle sannan baka isa ka fito sallah asuba ba wanda yake fita sallah asuba to ya gama ya gama yawa kashin sa ya bushe dan ta'addani ya za a yi a wannan lokacin kowa yana sharar bacci bacci yayi dadi shedan yana lailuka tawilan lailuka tawil kuma kai ka tashi ka kama sallah alama cewa kai kai ba ka tare da shi dan ko fitila aka ga tana tana haskawa a wannan lokacin a gidanka aka ga wato wato kenan kana tashi a gida har kana kulla fitilu kana sallah asuba da safe kawai sai ga sammaci ko ga yan sanda a kofar gida an zo a tafi da mutum aka zo aka ce duk masallaci sai an raba sai an yi sai an yi ID card na shiga masallaci sauraka masallacin modibbo duk wanda yake sallah anan to za a bashi ID wanda duk bashi da ID card ba zai shigo ba haka in kana tafiya ka je wani guri sallah ta same ka sai dai ka san yadda kai yi sallah ka kaka shiga masallacin da baka da ID card sai a kama limamin to an zo kuma ga bakin talauci ya za a yi ba za a yi bore ba to haka ita ma masar ga zalunci talauci shekara talatin da ɗaya ana abu ɗaya shi yasa lokacin da dr yusuf al yake magana yake cewa idan mulkin nan da kake yi riba kake samu wani da goma shi kake to nan shekara talatin aya ishe ka riba shekara talatin dai ta ishe ka idan kuma mulkin nan bala'i ne to bala'in shekara talatin ya ishe ka hakura dai ka bari to amma ka duba irin yadda ake ta kiki kaka inda ya san cewa ya kashe wani percentage na 'yan kasar zai zai zarce wala zai kashe zai kashe dan ya kashe shi ya ci gaba da mulki wannan duk abin ne mai sauki to abu ne da ba shi da tabbas in yayi haka din zai iya za a yi tazarcen ko ba za ta yi ba sayyidina muawiya ya saki ya sakarwa mutane wato akwai rahama tare da shi mulki ne amma yana tattare da rahama shi yasa yi wannan shekarun ba tare da samun matsala ba ba tare da samun fitintunu ba an tambayi abdullahi dan mubarak game da muawiya abdullahi dan mubarak alfarasani ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci aka tambaye shi me zai ce game da muawiya sai ya ce me kake zaton zan ci game da mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamidahu shi yana bayan sai ya ce rabbana wa lakal hamd ya ce me kake tsammanin zan faɗa game da wannan wato sahabin da ya salla bayan manzo Allah sallallahu alaihi kuma kake tambaya ta me zan faɗa game da shi a wata ruwayar an tambaye shi cewa da an tambaye shi cewa da da Umar dan Abdul Aziz da Muawiya wanne ne yafi falala sai yake cewa sai yake cewa laturabun fi min kharai muawiya ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khairun wa afdalu min umar ibn abdul aziz yace kurar da za ta shiga wato hancin muawiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato kurar da za a tayar yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta shiga hancinsa ta fi alkhairi ta fi falala daga Umar dan Abdul Aziz kun dai san Umar dan Abdul Aziz adalcinsa da nagartarsa to amma wannan ya samu sharafu suhba sharafu suhbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya samu matsayin zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zama sahabinsa haka babu wani abin da zai kai wannan an tambayi al-mu'afa ibn imran irin tabi'ai cewa mai waye ya fi falala mu'awiya ko kuma umar dan abdulaziz sai ya yi fushi sai ya fusata yake cewa mai tambayar a ta ja'alu rajulan mina sahabati misla rajulin mina tabi'i mu'awiyatu sahibuhu wa sihruhu wa katibuhu wa aminuhu ala wahyi sai ya fusata yake cewa yanzu za ka sanya wani mutum daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka kwatanta shi da wani mutum daga cikin tabi'ai sai Umar dan Abdul Aziz tabi'i ne ce za ka kwatanta wani mutum daga cikin sahabbai da wani mutum daga cikin tabi'ai yake cewa Muawiya sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama kuma sirikinsa ne dan yana auren yar uwarsa Ummu Habiba sannan kuma mai rubutunsa ne wato sa ne sannan kuma annabi ya amince masa a kan wahayinsa to ya yarda a saukar da aya a ce mu'awiyar rubuta amintacce ne ala wahayi ishi to wannan shi kake so kuma ka kwatanta da wani mutum daga cikin sahabban daga cikin tabi'ai akwai ruwa da abdullahi dan mubarak yake cewa mu'awiya ya zama jarraba ne da shi muke gane mutanen da suke son sahabbai da wanda ba sa son sahabbai wato ta hanyar yadda da mu'awiyar da amincewa da shi muke gane mutanen sauraka da ka ji wani yana sukan mu'awiyar to kasan ina ya nufa ba sai ya taɓo saman ba ba sai ya taɓo abubakar da umar ba da zarar ka ji yana fara ya ɗan fara gunaguni akan mu'awiyar da mita to kawai wannan kasan ina ya sa gaba da su za ka gane sunna da kuma bida'a da su za ka gane masoya annabi sallallahu alaihi wasallam da alal baiti da makiya annabi sallallahu alaihi wasallam da alal baiti abdullahi dan abbas kamar yadda ibnu abi mulaika yake cewa an ce da shi hallaka fi amiril mu'minina muawiya fa innahu ma autara illa bi wahida ce ba za ka je ka samu muawiya sarkin mumine ku yi magana ba domin ya tashi wutiri yana yin raka'a daya sai abdullahi dan abbas ya ce innahu faqih muawiya babban malami ne to ba wanda za a je a sa gaba bane a tsitsiye shi a ce ya kake kaza ba zai yiwu yayi haka nan da ika ba to kuma hadisi ne ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wasallama cewa in ka ga dama kai wutiri da daya kana kana iya yin wutiri da da raka'a daya saboda haka ba wani abu yake yi da ya saba wa sunna ba zaka sayyidina mu'awiya yana da falala yana da matsayi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi ya ubangiji ka sanya shi shiryayye abin shiryarwa ka shiryar ta hanyarsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a cewa Allah ka sanar da shi littafi ka sanar da shi kuma lissafi duk wannan ya daga cikin falalar sayyidina muawiya sannan kuma ya shiga cikin rububin falalar sahabbai gaba daya duk wata falala da alkur'ani ya faɗa ta sahabbai to mu'awiya shi ma ya shiga ciki don haka mu'awiya yana da wannan martaba yana da wannan daraja yana da wannan matsayi taɓa shi to sukan alkur'ani ne sukan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sukan sahabbai ne waɗanda suka amince da sayyidina mu'awiya Allah ƙara kara masa yarda sayyidina mu'awiya ayyuka a zamaninsa domin lokacin da ya hawo ya karɓi wannan ragaban mulki abubuwa suka zo aka nutsu to sai ya mai da hankali kuma wajen yadda zai ƙara faɗaɗa daula ta musulunci shi ne farkon wanda ya fara yin jiragen ruwa na yaƙi wanda su aka fara fita aka shiga yaƙar rumawa shi ne farkon wanda ya fara yin wannan a shekara ta hamsin da da hudu bayan hijira sannan shi ne wanda ya yaƙi kustantiniya farko wanda ya yaƙi kustantiniya. abin nan ah, madinatu rum abin nan ah, annabi sallallahu alaihi wa alihi yana ce awwalu jaishin yarkabuna al-bahr qad aujabu hadisi yana cikin bukhari farkon mutanen da za su hau jirgin ruwa su tafi yaƙi sun cancanci aljanna sannan yake cewa wa awwalu jaishin min ummati yaghzuna madinata kaisar maghfurun lahu farkon mutanen da za su hau jirgin ruwa su je su yaƙi Madinati kaisar ita ce kusantiniya ce to an gafarta musu to kaga shi ne farkon wanda ya fara fita yaƙar kusantiniya mun taɓa karanta hadisin ummu haram mun taɓa karanta hadisin ummu haram a nan wacce annabi sallallahu alaihi bacci a gidanta ya tashi yana dariya take tambayar me yake dariya ce an nuna masa wasu mutane a cikin jiragen ruwa kalmuluki alal asirra wato kamar sarakuna a kan karagun mulki sun fita sun je yaƙi kuma Allah ya ba su nasara har ta roƙi annabi sallallahu alaihi cewa ka yi addu'a ya rasulullahi Allah ya sa ni cikinsu ya ce za kina cikinsu sannan ya sake gyangyaɗi bacci ya ɗauke shi ya sake tashi yana dariya ce ya rasulullahi me sa ka dariya ya gaya mata cewa an kuma nuna masa wasu mutane za su shiga cikin ruwa na sabajal bahar za su shiga tsakiyar ruwa kalmuluki alal asirra suna kan abin nan kamar sarakuna akan karagun mulkin su ce za su je su yi yaƙi kuma a ba su nasara ta ce ya rasula ya addu'a Allah ya sa ni cikin su manzo Allah ce kina cikin na farkon to a fita ta farko zamanin na usman ta fita tare da mijinta ubadatu bin sabit to amma Allah ya yi ba za ta dawo ba ta yi shahada ta faɗo daga kan abin hawanta sannan ya harbe ta da kafa ta rasu shi yasa annabi ya ce kina cikin na farko domin ba za ta ma rayu ba har zuwa na biyu din za na farko mu auye shi ya fara jan wannan zuga sannan bayansa ɗansa yazid ya ja ya kuma jan zuga ta biyu wanda duk wannan yana daga cikin abin da zai sa wato ka, sassauta ma waɗannan bayan Allah annabi ya ce mafurun lahu an gafarta masa to me kuma za ka ce kai kuma bayan annabi ya ce an gafarta masa don haka na mu'awiya yana da wannan shi ya sa malam anan yake cewa wa kana mu'awiyatu awwalal muluki shi shine farkon sarakuna wato da kansa sarauta ta fara bayan khilafatun nubuwa ta kare sai kuma al-mulk amma mulki wanda yake tattare da rahama da tausayi ba mulki na kama karya ba ba mulki na zalunci ba mulki na kama karya mulkin da dole ka bi in kuma ka ce ba za ka bato za ka gamu da gamanka dole abin da ake so shi za a yi ka so ko baka so ba ba magana shawara tirsasa maka za a yi mulkin da ke cike da zalunci mulkin da kowa ya riga dama zai zalunci dan uwansa ba kuma abin da za a yi to shi da annabi yake cewa satakunu khilafatu nubuwa khilafan nubuwa za ta kasance shine zamanin abubakar da umar da uthman da wannan watanni shida lokacin da sayyidina hasan ya riƙe ragaman mulki wanda ita ce khilafatun nubuwa domin sun maye gurbin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne haka sun tafi akan irin tsarinsa summa yakunu mulkun wa rahma sannan kuma abin ya zama milki amma tattare da tausayi wannan shine zamanin sayyidina sayyidina muawiya mulki ne amma kuma akwai tausayi a ciki shine abin da zahabi yake cewa da wannan ya mallake mutanen sham summa yakunu mulkun wa jabariya sannan kuma a samu mulki na kama karya lokacin da ɗansa yazid da waɗanda suka zo aka samu mulki kuma kama karya don haka mutanen madina sun ce ba su yi caffa ba a tura musu sojoji a ce kowa sai ya yi wannan caffa ko kuma ya ga abin da ba zai masa daɗi ba sannan kuma mulki na zalunci daga ba wannan duk khulafa bani umayya khulafa bani abbas da suka zo kuma shikenan mulki ya zama zalunci kowa in yana da matsayi a gurin khalifa ko a gidan khilafa to zai zalunci wanda yake kasa da shi to sai abin ya tafi a haka to akwai lokacin da khilafatun nubuwa kuma za ta zawo annabi ya yi wa al'umma albishir cewa khilafar nubuwa za ta kuma dawowa kamar yadda take to shine a wani guri shekul islam a cikin fatawa a cikin littafinsa majmu'ul fatawa yake cewa wa hadha yaqtadi anna shaubal khilafati bil mulki ja'izun fi shari'atina yace wannan yana nuna sirka khilafa da mulki ya halatta wato ka ɗauko system na khilafa amma a cikin tsari na mulukiya system na khilafa shine ya zama da akwai akwai tausayi akwai bawa kowa haƙƙinsa kaga wannan abu ne wanda shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora harsashin shugabancinsa akai shine abinda sayyidina abubakar da umar da usman da ali suka tafiyar da mulkin su akai wato tausaya wa kowa da kuma ba shi haƙƙinsa duk da ba su tafi akan mulukiya ba da ba su gadawa ‘ya'yansu ba to ya nuna kenan in aka samu mulkin da akwai tausayi a cikinsa to ba laifi wato a samu mulki amma yana tattare da tausayi tausayi shine kowa ba shi haƙƙinsa kara kada ku riƙa wawashewa ko ku cinyewa ku sama da faɗi kuna rubda ciki ana wato kwashe dukiyar al'umma wannan babu rahama a ciki babu adalci a ciki wannan ba zai zama halal a shari'a ba amma in dan ku yi mulki ne amma kuma kowa ku bashi haƙƙinsa to ku je ku ta yi yanzu ƙasashen laraba da ake mulukiya da a ce za su ba wa kowa haƙƙinsa ba za a cutar da na ƙasa ba ba za a rika kwashe dukiyar talakawa ana rabawa dangi ba to da ba wani abu sai su je su yi ko mu nan da a ce abin wato zai tafi a haka wato a samu wasu su riƙe amma su yi adalci kowa a yi ta bashi haƙƙinsa na ruwanmu da, da magana wani zaɓe ko wani wata fitina a zo a yi ta kashe-kashe a banza da ofi yara ana ba su ana ɗura musu kwaya suna sare-sare suna kashe mutane to amma ba haka za a yi ba shi haka sai ka yi sha'awar a ce kowa ya zo duk zalin akwai ranar da zai tafi dai saboda ka in ranar da zai tafi ta zo ta a tashi a tare a masa rududdugu a kawo da shi to shi yasa ba za ka so ba za ka so a yi ta tazarce ba saboda abin da ake gudanar da abin akan sa babu adalci amma inda da adalci to a yi ta tazarcen ma a zarce har zuwa lahira ma duk ba abin da Allah ya daɗa ƙasa ba abin da zai dame mu to shine ibnu taymiya yake cewa wannan yana nuna kenan shaubal khilafati bil mulki ja'iz to a gauraya khalifanci wato wani system na khilafa da mulki ya halatta fi shari'atina a cikin shari'ar mu anna zalika la yunafi al adala wannan ba zai kore adalci da aka ce ayi ba wa in kanat al khilafatu al mahdatu afdal duk da cewa a samu khilafanci tsantsa wannan shi yafi dacewa mu kun san khilafanci ana wato dora shugaba ne A kan duba da shawara ta manya masu hankali shawara ta manya masu hankali a zaɓo manya masu hankali su ga cewa waye ya kamata ya zama shugaba ba ruwan su da cewa wane da gidan wane ya fito wane dan wane ne wane gidansu su aka yi a'a wane ne ya dace kawai ya zama sai su dora shi haka khilafin nubuwa take shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duniya aka zaba abubakar abubakar ba ɗansa bane ba sa bane ba sa bane aka zaɓe shi don babu wanda ya kai shi cancanta shi kuma da zai bar duniya bai ce a kira masa 'ya'yansa ba ko abdurrahman ɗansa ya ce ya naɗa shi a'a sai ya sa ya ce ya kawai sai ya nuna umar kuma shi kenan ba wanda ya ja don kowa ya yarda cewa shi ya kamata lokacin da sai na umar ya zo ya bar duniya ya kafa kwamiti na na ahlul halli wal akt wanda su ne za su faɗa su za su duba al'amarin mutane shida ya ce ban da ɗansa a cikin shidan nan a zaɓi ɗaya ba ɗansa yana cikin kwamitin amma baya cikin waɗanda za a zaɓa sauraka su ya su suka zauna kuma a lokacin ba kamar su suna cikin al'asharar washari na biljanna sauraka a cikin suka haɗu aka zaɓo na usman bayan an kashe shi babu kamar na ali don shi yana cikin wannan kuma daman tsakaninsa ne da usman aka ɗan ja sauraka usman ya zama shi ya ci to yanzu kaga shine na biyu to kaga ba za a tsaya ma bata lokaci ba sai ya zama shine khali to kaga anan babu wani mulki a ciki to wannan eh shine tsarin khilafa tsarin mulki kuma shine yadda shi mu'awai bayan ya sauka bayan ya abin nan ya hau ya ya zama ɗansa shine ya gaje shi shine ya zama wali al ahad shine ya zama yarima mai mai jiran gado wanda kuma shine zaka ga a wasu kasashe yanzu da ake mulukiya za a ga haka ake shi ne kuma za har ma kasashen da ba ma mulukiyar bacci ake so a maida ta mulukiyar kowa kawai so yake gadawa ya gadawa ɗansa kaga kaga abin da ya faru a ya faru a masar ɗin kenan shi ma na masar ɗin so yake gadawa ɗansa ɗansa jamal dan lokacin da aka shi anwar sadat shi husni mubarak shine na'ibi wato akwai shugaba akwai mataimaki da aka harbe anwar sadat a 1980 sai ya kasance shi mubarak shine zai rike gado don shine daman na'ibi don haka constitutionally shine zai zama shugaba to shi da ya sai ya kisa na'ibi aka yi aka yi da shi ya kisa na'ibi ya ce saboda shi ya ga bai ga a masar wanda ya cancanci kujerar nan ba shi ya cancanci ta na'ibi yanzu ya cancanci shugaba ba ma kuma kuma wanda zai cancanci na'ibi shekara talatin din nan da ɗaya da shi da aka yi an yi fireja har an gaci an fahimci cewa ɗansa yake so don ƙasa na'ibi kaga kenan yadda ya hau mulki ta hanyar na'ibi wani ma zai hau kenan to shi ba ya san haka to sai yanzu cikin ƴan kwanakin nan da garin ya kama da wuta sai ya rantsar da na'ibi to shi ma na'ibin da ya rantsar ba wai shi ya zaɓi ya rantsar da shi ba isra'ila ne da amerika suka matsa masa shi wannan da aka rantsar ai shi ma duk jirgi ɗaya kwaso su da mubarak shugaban ss ne na ƙasar kuma dukkan wasu shigi da fici da faɗi tashi da ake tsakanin isra'ila da masar shine a gaba kusan ma mutanen ƙasa anan suka san shi ba hatta mutanen masar anan suka san shi akwai ƙoƙari da ya yi matuƙa da gaske wajen takura 'yan hamas da wannan takunkumi da aka sa musu yana daga cikin wanda suka sa ido sosai a ga cewa takunkumin nan an tafiyar da shi yadda ya kamata bai samu matsala ba ya taka rawa wajen yadda za a za a ceto Gilad Shalit wannan ba sojan da da Hamas suka kama tun sojan fu bai yi nasara ba don haka su Amerikawa da Isra'ila su Netanyahu su suka nemi cewa ya sanya na'ibi saboda in ma ya tafi nasu ne zai zo to shine ne sauri ya rantsar da wannan to amma insha Allah hakan ba za ta yi ba to kaga har kasashen da ba ma mulukiyar ba ita ba su ba mulukiyar suke so su koma kaga Syria lokacin da Hafizul Asad ya mutu sai kawai aka dauko ɗansa duk da cewa lokacin ɗan nasa bai cika shekarun da constitution ya ce a bashi shugabanci ba sai aka zauna aka rage shekarun a constitution ne da zai daidai da jikinsa kamar ka kai wa tela diga zai dinka ba kaga zai auna ka daidai da kai sai ɗinka dinka to haka aka mai da constitution din sai ya zama tsaf ya yi daidai da da bashar bashar al-asad sai aka bashi kaga ta koma mulkiyar haka nan ka duba labanan da sa'adul hariri ya tafi abin nan kai eh, rafiq al-hariri sai ɗansa sa'ad shikenan sai sai haye kujerar duk da ana ta rigima yanzu ka duba libya ka duba libya yanzu ɗansa yake ta shishiryawa saiful islam yadda zai karbi ragama in yi shi ya tafi to duka haka kasashen ake ta kokari kowa ya kaga kasashen da ma suka ce dimokuraɗiyya zaɓe waye waye ƙarya ne mulukiya suke so su yi to kawai su ce mulukiya mana a ce mata kawai ita ma kingdom a ce mamlaka maimakon a tsaye ana jumhuriya ai ba haka ake jumhuriya ba wannan mulki ne na mulukiya to shine nan ibnu tabiya ke cewa idan za a samu khilafa tsantsa wannan shi ya dace wato in wannan ya tafi a dubawa ya cancanta kawai a dora shi shi kuma ya tafiyar da mulki kan adalci ya ba kowa haƙƙinsa ba zai fifita gidansa ko ƴan ko danginsa ko ƴan uwansa akan sauran talakawan ƙasa ba kuma kowa ya ba daidai ba ko komin kusanci shi da shi a hukunta shi wannan shine khilafa khilafa shine daidai da tsarin khilafa idan ba a samu haka ba to ba laifi a gauraye mulkin amma da tsari na khilafa din wato ta fuskar adalci da tabbatar da gaskiya da rahama da tausayi da waye ya zama na kuma akwai haka sai yake cewa wa kullu man intasara li muawiya wa ja'alahu mujtahidan fi umurihi wa lam yansibhu ila ma'siyah fa alayhi an yaqulu bi ahdi qawlayn imma jawazu shawbiha bil mulki aw bi adawi al ala dhalika wato duk wani wanda yake goyon bayan muawiya ya yarda cewa mu'awiya mushtahidi ne cikin al'amuransa bai jingina mu'awiya zuwa ga saɓo ba to dole ne ya faɗi ɗaya daga cikin abubuwan nan biyu ko dai ya ce ya halatta a gauraya khilafa tare da mulki ko kuma ya ce ba abin zargi ba ne don an yi ba abin da za a zarga ba ne don an yi wannan ibn taimiyya yake cewa wa to khairu mulukil ardi bil ijma' duk sarakunan da aka yi a duniya muawiya shine mafi alkhairin su wato duk sarakunan da suka biyo baya a tarihin musulunci ba a samu kamar muawiya ba sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam katibul wahi kuma wanda ya rike shugabanci tsawon shekara arba'in babu wanda ya ya ja da shi to kasancewar sayyidina hasan dan abu talib shi ya sakarwa muawiya wannan mulki wannan shi ya zo ya sanya mabiya addini a cikin wani yanayi na rudani alhassan ɗaya ne daga cikin a'imma su goma sha biyu a'imma su goma sha biyu ɗin nan kuma a gurinsu ma'asumai ne wato ba sa kuskure an gane ma'asumai ba sa kuskure duk abinda suke yi daidai yake da karanta aya ko hadisi ma'asumi ne duk wani imam goma tun da kan alha zuwa na ƙarshen su almahadi duk ma'asumai ne to na hasan din nan kuma yana daga cikin jerin gwanon waɗannan sannan bayan haka suna cewa ita kuma imama da wasiya take tabbata wato wanda yake kai shi zai yi wasiya ga wanda zai biyo baya domin abin nassi ne ba ba ra'ayi ba ne ba zaɓi ba ne ba zaɓe ba ne nassi ne saboda haka shi an ba shi nassi da listin waɗanda za su yi shugabanci don haka shi zai ce wane ne shi kuma wannan zai sauka shi kuma zai ce to wane ne shi kuma zai zama khalifa bayana wannan ita ce aqidar shi'a to sai kuma aka zo aka samu Hassan dan na Ali ɗaya daga cikin al'imamai goma sha biyu yanzu a raɗin kansa ya zo ya sauka ya bar wa mu'awiya shugabanci a lokacin da yana da mataimaka yana da mataimaka da rinduna wanda zai iya fuskantar mu'awiya ya kalubalance shi ya yaƙe shi dan mu'awiya yake cewa na ga rindina da take tare da hasan idan muka ce za mu yaƙi da su sai dai mu kare gaba ɗaya ba za su ja da baya ba sauraka yana tare da mutane sannan baya kaku kumanta kashe mahaifinsa aka yi wannan ma kasan zai kara masa jama'a domin za a ci gaba da tausaya masa wanda zai sa jama'arsa kuma su tsaya su ga cewa sai dai su mutu jininsu ya kare a kansa haka yana tare da runduna yana tare da jama'a yana iya yin yaƙi ya yaƙi mu'awiya can gefe kuma a kundin tarihi za mu ga sayyidina husaini ɗan uwansa ya yi fito na fito da yazidu dan mu'awiya tare da cewa mabiyansa kaɗan ne ko ba haka ba mabiyansa kaɗan ne an yi ta aiko masa wasiƙu daga kufa cewa ka zo kawai mu ba mu san kowa ba sai kai ka zo za mu abin nan har sai da wasiƙa ta kai wajen dubu hamsin a gurinsa wanda ya yadda cewa eh ya samu magoya bayan da su yaƙi tare da shi su kwaci milki daga hannun yazidu lokacin da ya tura ɗan uwansa muslim ibnu aqil ya je aka kama shi aka kashe shi kafin a zartar masa da hukunci kisa ya aiko da sako cewa kada husaini ya taho domin ya zo ya samu mutanen kofa ɗin duk ƙarya suke duk sun watse sai da yawa gari a kofa yana yawo ya rasa inda zai je shi kaɗai kwal duk an gudu an basa sai da ya je wata tsohuwa ce ta taimake shi ta ɓoye shi a gida ita ma ɗanta ya tona masa asiri aka kama shi don haka ya aika musu ya ce mutanen nan kakka yadda domin ga halin da nake ciki ni ni shikenan na gama yawo kuma mutanen da makaryata ne mai wudara ne yana kan hanya bai ƙara so ba don haka sai ya yi tunanin to ya juya ko ya ci gaba da ya so ya koma ya fasa ya fasa shiga kufa sai yan uwan wanda aka kashe din shi muslim ibnu akai sai suka ce ba zai yiwu a kashe mana dan uwa ba kuma za mu koma ba za mu je mu daukan sa ba dole dole a tafi haka to kaga ya zo daga shi sai dangin san yan kadan amma ya yadda ya fito na fito da da Yazidu wancan kuma ga taron sojoji da rinduna da jama'a amma kuma ya yi sulhu to abin tambaya a nan dole ɗaya daga cikinsu dai shi ya yi daidai ɗaya kuskure dole idan wannan shi ke kan daidai idan Hassan shi yake kan daidai da ya sauka ya bar wa Muawiya to Husaini da ya fita da ya fita tare da baya da karfi wannan yana da karfi ya sauka ya bar wa Muawiya wancan da ya fito na fito tare da ba shi da karfi kenan akan kuskure yake ko kuma ka ce wancan da ya fito na fito duk da yana da rauni akan gaskiya yake kaga shi kenan wannan da ya ki fito na fito din ya sallama mulki tare da cewa yana da karfi akan kuskure yake dole a zaɓi ɗaya ko wannan ko wannan to idan wani ya shaƙi iska ya ce duk akan gaskiya suke kaga wannan ya haɗa wato abin nan shi ne ake kira alƙaulu bin naƙidai ka haɗa abubuwa waɗanda suke ba masu haɗuwa ba wanda ba zai yi a hankali ba ka ce ga wani nan a tsaye a zaune ko dai a tsaye ko a zaune ko a tsaye ko a zaune ga wannan a farke kuma yana bacci ba zai yiwu ba dole ka zaɓi ɗaya ga wani nan fari kuma baki to wannan ijtima'un naqidain wannan mustahil ne dole ɗaya ne zai zama daidai to ba zai yiwu ka ce da wancan da ya yaƙi da wannan da bai yaƙi ba duk daidai suka yi ɗaya dole yana da kuma suka faɗa ka kaga sun rushe aƙidar gaba ɗaya aƙida ce kenan ta shirme ta rashin hankali idan kuma suka ce abinda Hassan ya yi ba daidai ba ne to wani ya rushe imamarsa kuma kuma ya rushe ismarsa domin imam bai zama imam sai masu ne to ya kai shi ba daidai ba kaga kenan ba masu min ba ne in kuma masu ba ne to ya kai zama imam sannan ya rushe imamar ma mahaifinsa sai na ali don an ce baya zama imam sai da wasicin na bayansa na gabansa to ya aka yi wasici ga wanda ba masu mi ba ka gano shi ba masu mi bane kenan ya yi kuskure shi ma kaga an rushe tashi khalifancin idan aka rushe khalifancin sai aka rushe to an rushe kuma shi an cin domin duk aka kan wannan silsila aka gina shi to kaga an rushe shi idan kuma suka ce a abinda Husaini ne yayi ba daidai ba to shi ma sun rusa sun rusa imamarsa sun rushe ismarsa sun rushe imamarsa da ismarsa da ismar duka zuriyarsa tunda an ce shi ne zai yi wasiya zuwa ga bayansa to shi kansa nashi imamar ta rushe to wasiya kuma zai yi kaga wasiya sai ya zama wasiya ce ba ba mahallinta ba tunda wasiyar khalifa dole ta fito daga ma'asumi shi kuma an ce yayi kuskure kaga shi ma an rushe masa abin nan an rushe masa isma don aka rushe masa isma duk waɗanda suke karkashin sa duk zuriyar sa nan da aka ce su ne imma din an rushe su to dole a faɗa mana shin hasan daidai yayi da ya sakarwa muawiya ko kuskure in ka ce dai kuskure yayi to ka rushe imamarsa in ka rushe imamarsa ka rusa ta babansa in kuma ka ce daidai to husaini da ya ja shi ya yi kuskure kenan in ka ce ya yi kuskure to ka rusa imamarsa ka rusa imamar sa gaba ɗaya to wanne aka zaɓa kaga dole ne a yi a rasa abin da za a ce sannan kuma suna cewa mu'awiya kafiri ne wanda shine abin da shi'a suke faɗa mu'awiya kafiri ne amma mun ga ya sakan masa shugabancin al'ummar musulmi duka gabashinta da yammacinta kudu da arewa wane ne yayi hasan ne kuma hasan dinnan sun ce ma'asumi ne baya yin abin da yake kuskure ne kenan yanzu alhassan dan ali ya sauka ya bar shugabancin al'umma duka a hannun kafiri wannan daidai ne ba daidai ba ne a ce shugaba ma'asumi ya saki al'umma gaba ɗaya ya miƙa ya danka kafiri haka ba daidai ba ne to in kuma aka ce a'a ma'asumi ne kuma bai yi kuskure ba kenan muauya musulmi ne to dole a ko dai shi ne ya kuskure ya sakarwa kafiri ko kuma a wanda aka sakarwa ɗin musulmi ne kamar yadda muke faɗa dole a zaɓi ɗaya kaga anan ma dole ne a rikice a rasa me za a ce sukan ce wai shi hasan ya yi haka ne saboda maslaha kuma domin kare zurriyar shi'a kada mu auya kakkashe su saboda haka sai ya sakan masa ya ɗau wasu alkawurra daga a hannunsa ya riƙe wasu alkawurra na cewa ba zai taɓa ba ba zai taɓa zuriyarsa ba to a nan abin tambaya su a imma ɗin nan ko ba kana duba yadda ake yadda shi a shige wasafta su suna wasafta su da cewa ba abin da ba za su iya ba kusan al'amura duk a hannunsu suke suna iya kashewa suna iya rayawa suna iya bayarwa suna iya hanawa suna iya kaza suna iya kaza ya aka yi mutumin da yake da wannan karfin ba zai iya kare zurriyarsa da abin nan ba sai ya saki khalifancin hilafar musulmi shekara ashirin a hannun wani kafiri kaga wannan ba zai shiga a hankali ba kamar yadda suke cewa ne al'a'imma la mutuna illa idza sha'u wa mata sha'u wa haythu sha'u wa kaifa sha'u a cikin alkafi za ga wannan cewa imam baya mutuwa sai sanda ya so a inda ya so kuma ta yadda ya so kuma san da ya so to kaga wannan kenan sai na hasan shi ya kashe kansa husaini shi ya kashe kansa ma'ana shi ya ga dama ya mutu a yanayin da ya mutu a inda ya mutu da kuma an hanzari a tarihi ba haka bane shi ya fito karban mulki ne ya za'a wanda ya fito karban mulki kuma ya kashe kansa to kaga duk wannan yana warware aƙidan ne gaba ɗaya to batun saukar Hassan ɗinnan daga daga daga khilafa ɗinnan yana damun shi a kwarai da gaske shi yasa wasu ma a fakaice suna dan sukansa cewa ya haka ya aka yi haka kuma suka ma ko kula duk a imma da suka lissafa goma sha biyu ba wanda ya fito daga cikin tsatsan hasan duk daga husaini ne shi hasan din an jefar da shi saboda ya za musu matsala a aƙidarsu shi yasa wato aƙida ce tana ɗauke da sinadarin ruguje ta domin akwai tufka da warwara a ciki in aka faɗi magana to sai a samu kuma wani abu babba a tarihi ya zo ya ɓata abin na husaini ya sakarwa ya sakarwa sayyidina muawiya mulki ɗau'an wa ikhtiyaran ba tilasta na hasan ba tilasta shi aka yi ba kuma ba a mawqiful da'af yake ba ba wai a wani matsayi yake na rauni ba ba ka ce ai yayi rauni ko ta kiya a a mawqiful quwwa yake yadda ubansa ya rike shi ma zai iya rikewa kuma ya samu ma karfi sama da haka domin shi an yi wani abin da zai kara masa karfi to amma kawai wata shida sai zo saki kaga alama ce da take nuna cewa duk wacce aqida da aka gina duk ba gaskiya bace su ba wannan a tsakatunan su ba ba magana cewa wai su su ne shugabanni dole su shugabanci ba wannan duk wasu ne suka zo suka kirkiri abin dan ya zama ya kawo mutsi da dagulewar al'amura cikin musulmi musulmi su rika kallon shugabannin su na farko waɗanda su ne abin koyi su rika musu kallon maha'inta rama cuta kaga daga nan shi an rushe an rushe musuluncin an rushe karfin musuluncin idan ya zama na shugabannin mu na farko sun ki rike amana to waye kuma za mu zo mu ce ka zo ka rike musulunci dan za ka rike amana su ce to ai na farkon ma nabi ya ba su musuluncin suka rike ba su rike amana ba ni kuma ku ce wai musulunci ne zai sa riƙe amana kaga gaba ɗaya an rusa mana musulunci an rusa mana waɗanda za mu yi koyi da su waɗanda za mu buga misalai da su idan za ka buga misali da abubakar da umar da irin adalcin da ya wanzu a cikin halifancin su sai wani ya zo ce to ba a ciki aka ce sun zalunci ba gidan manzan Allah ba kuma sannan idan waɗancan da suka zauna da manzan Allah sun yi zalunci ni idan ina shugabanci na yi zalunci don me za ku matsa mu to Umar ma ai ana tuhuma sai yayi usman ma ana tuhumar sa yayi to ni na fi su tsarki ne kaga gaba ɗaya ba da wani abin da zaka yi ma wani azzalimi hujja da shi ko wani abin da zaka buga wa wani misali da shi ka ce zo kai koyi da irin suwa suwa na na suwa ne tunda wannan aqida duk ta rubuje su to shi yasa dole in ana so a ceto wato koyarwar musulunci din ta zama koyarwa ce da za a buga misali da ita dole sai an ajiye aqida shi a gefe amma da za a rike aqida a to gaba ɗaya musuluncin ma ba zai ba zai wani kwarjini ba tunda tun farko farkonsa ya haddasa rikici gidan manzan Allah suna kuma rigima akan mulki haka wani in ya zo ya rigima akan mulki ya yi kashe-kashe ba za ka zarge shi ba sai ce a gidan manzan Allah ma sun yi kashe-kashe akan mulki to kaga duk wannan dagwalin aqida shi'a ne idan manzan Allah ba su yi rigima akan mulki ba an aka fita yaki annabi sallallahu alaihi wasallama dangin sa yake sawa a gaba ka je ka karanta yakin badar ka gani su annabi ya fara cewa ku fita yan uwansa wanda yake so ya tanadarwa da gidansa da ɗan uwansa mulki ba zai rika shigar da su haɗari ba to ya shigar da su haɗari aka kashe su wayo da za su yi mulkin bayansa to amma sai muga annabi yana sa ɗan uwansa gaba su yake sa su ali su hamza su aka rika sawa a gaba wanda yake nuna cewa shi ba ya zo ne ya gina mamlaka ba ya gina wata sarauta annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne manzo kamar yadda ya ce ba manzo ba ne mai sarauta irin ta sayyidina Dawud da Suleiman. mun sha magana akan wannan Dawud da Suleiman annabawa ne sarakuna shi yasa aka ba su mulki har ma annabi Suleiman ya yi addu'a rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shaki aljani sai ya sake shi yace ba dan addu'ar dan uwana Sulaiman sai in daure shi in yayi haka to shi ba zama yana da sarauta irin ta addu'ar Sulaiman shi kuma ba wannan ne a gaban sa ba kaga wanda shi ya zo a rayuwarsa ba wannan bane ka duba irin rayuwarsa cikin sassaukan yanayi babu matsawa kai wajen abinci da sutura da waye da waye abin da ya samu ya ci abin da ya rasa ya haƙura wanda yake da wannan irin ɗabi'a ka iya ka cewa ya zo ne yana rigima akan mulki saboda haka wasu ba da wani hoto ne mai muni game da gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan an ɗauko shi daga rayuwar farisawa ne wanda su a gurinsu masu mulki kamar wato ɗabaka ce ta alloli shi yasa suka rika bawa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan sifa irin yadda suke a maguza suna maguzawansu yadda suke kallon masu mulki to sai suka zata a musulunci ma haka ne gidan annabi yana da irin wannan sifa sifa ta ilahiya ko uruhiya yana da kuma sifa ta kadasa sannan kuma milkin dole ya ci gaba da zama a cikin wannan gida to shi yasa kuma yanzu duk wani wanda yake son eh, ya kambama kansa ya rika zaga kanshi shi ma sai ya jingina kansa da can gida sai ya ce shi ma sharifi ne ba da kowa ya rika faɗo ana gaishe shi yana ci da da wannan shariftaka kaga duk annabi ba haka ya zo ya tsabin nan ba annabi bai zo dan ya tabbatar da wannan ba Allah maɗaukin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين wanda yake cewa dan Allah menene fadar da ake ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha imatatul adha أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة العذى عن الطريق to wannan hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda yana cikin sayar bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani yanki saba'in da ne mafi ƙololuwar wato kasan imani shine la ilaha illallah mafi ƙanƙantarsa shine kawar da datti ko kazanta ko abin da zai cutar daga kan hanya wannan yana nuna cewa ayyukan da mutum yake yi na kwarai to suna cikin imani ayyuka duk da mutum zai yi za su haɓaka imaninsa gwargwadon yawan aikin mutum gwargwadon yadda imaninsa zai rika hauhawa yana karuwa gwargwadon yadda kuma zai rika sakaci wajen ayyukan da'a gwargwadon yadda kuma imanin zai rika raguwa wanda ya ce a ina sa'ad ibn abi waqqas ya rasu sa'ad ibn abi waqqas ya rasu a madina sannan yace suwaye almu'minun da Allah ce minal na rijalun sadaqu ma ahadullah alai farko wanda za su shiga cikin wannan aya su ne sahabbai waɗanda suka tsaya tare da manzo sallallahu alaihi wasallama wasu aka kashe su a yakin badar wasu aka kashe su a yakin uhudu wasu kuma a yaƙe-yaƙen da ya biyu suka biyo baya sannan da kuma sauran sahabbai da suka tsaya akan wannan alkawari har zuwa lokacin da su kuma sha su shahadar ta zo aka Allah ya karɓi rayukansu ta akan wannan hanya kamar su Talha ibn Ubaidillah su Zubair ibn al-Awwam sayyidina Ali ibn Abi Talib da sauran sahabbai da su ma dai suka yi shahada irin sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu to haka nan duka wani mumini wanda yake ya tsaya akan tafarki na manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda har mutuwa ta zo ta riske shi yana kai shi ma zai shiga ƙarƙashin ayar farkon dai wanda su shiga su ne sahabbai sannan kowa zai biyo baya ne wannan kuma yana cewa abin da yasa an ci ana cewa abin da yasa shi'a suke fifita iya iyalan gidan husaini domin ya auri mata 'yar farisa menene gaskiyar haka na wannan yana daga cikin dalilai ɗaya daga cikin wato abin ɗinsa matansa yar farisa ce ita ce daga tsatsan ‘ya'yanta ne kuma sannan sauran abubuwa a wannan su kamar zainul abidin ali ibn hussein daga ta ne wannan kuma yana cewa hadisin da ya magana dangane da haduwar mala'iku da asuba da la'asar shin hukuncin ya tsaya ne a kan waɗanda suka halarci salloli ko kuwa har wanda bai zo sallah ba su ma suna ciki ban dai fahimci me yake so tambaya ba za su zo su haɗu su yi handin oba masu tafiwa sauka masu kuma hawa su abin nan ubangiji ya tambaye su ya kuka baro bayina sai mun same su suna sallah mun bar su suna sallah to me abin yake tambaya nan eh daman mala'iku nan suke halarta sallah dama ai sallar jami'a yake nufi ce mun same su suna sallah mun bar su suna sallah ban ji ana ambatan bilal ibn rabah bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai a wajen kiran sallah kuma sai in ji wasu in an ambaci sunansa sai su ce radiyallahu anhu to daman haka za a ce aka faɗi sunan bilal shi ba sahabi bane ko da an ce bawa ne <laughs> shi za ba za a ce radiyallahu anhu ba shi ma sahabi ne yana daga cikin waɗanda za ka ce radiyallahu anhu in ka ambace su sannan kuma baka cika jin ambatansa ba saboda bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallama ya koma ya koma sham wato ya bar madina ya koma sham da zama don haka cikin abubuwan siyasa duk bai shiga ba abubuwan mulki da abin nan yana can gefe saboda haka ba a cika baka cika jin sunan shi ya taho a cikin abin nan ba amma yana nan wanda yake cewa akwai littafin da sheikh saleh ibn uthaymeen ya rubuta a kan sira wato tarihin musulunci yaya sunan littafin to na farko babu wani littafi da ya rubuta musamman akan tarihin musulunci kuma in ka ce sira in ka ce sira to yana nufin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaƙe-yaƙen shi ake cewa sira duk sanda kai laƙi kalmar sira to ba tarihin musulunci zaka ce ba sira shi ta ce sira annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shafi yaƙe yaƙen sa tarihin musulunci kuma tarihul khulafa abin da yawo har zuwa yanzu duk abin da ya shafi musulunci yana karkashin tarihin musulunci ibn Uthaymeen bai yi rubutu akan akan tarihi ba waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu sannan kuma waɗanda suke da a buƙatar addu'a mu sa su niyya Allah maɗaukakin sarki ya biya wa kowane musulmi buƙatarsa ta alkhairi wanda da yake cikin matsuwa da damuwa Allah ya yi masa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da digadigan mu akan gaskiya ya raya mu akan ta ya karɓi rayukan mu akan ta wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in